Muna a cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗanta ta maraɗi domin ita ce cibiyar tunanin tunkara mai karɓar dukkan matan da ke jihar. A cikinta akwai sassan ma'aikatu daban-daban da dukkansu sun ƙwaraya kan fannin kulawar lafiya haifuwa. Domin kyautatawar ɗaukar ɗawainiyar matan, Dr. Amadu Isa shugaban cibiyar. Muna da da farko duka abin da ya shafi sashen fashi tare da ƙirƙirar wani ɗakin fashi da farin ɗaya ne gare mu yanzu sun kai hudu domin kula da mata da suke da matsala wajen haihuwa wanda ke bukata a yi musu fashi muna da likitan da ke kula da wannan sashe na kula da lafiyar yara ƙanana da sabuwar haihuwa sashe kula da masu fama da yawan fitsari sashen ma'aikatar tsarin iyali yana ɗaya daga ma'aikatun da aka fi yawaitar halarta a cibiyar a cewar madam sadisu asma'u wata ƙwararra ga fannin a faɗarta kowace safiya kusan mata 20 ke zuwa domin karɓar sinadarin saka sarari tsakanin aifuwa. A nan cibiyar tam ta kulawa da tsarin iyali akwai dukkanin irin hanyoyin nan magunguna allurai robar hannu na mahaifa hular maza da mata. Mata na zauwa karɓan kowace kala don a samu a sanya tazarar haifuwa. Su riƙe hanya ɗaya wacce za ta ba su damar hutawa ko da shekaru biyu ne bayan haifuwa. Mata na karɓar waɗannan shawarwar. Fati Umaru na farko ke ga da ta zo ma'aikatar kula da tsarin iyali ta bayyana cewar jami'ar kiwon lafiyar ta tattauna da ita kusan mintituka goma domin wayar mata kai bisa yadda ake sanya sarari tsakanin aifuwa. Sun ɗauki tashiyan kina suka tambaye ni menene ya kawo ni likita na kwatanta musu suka bani magani suka kwatanta min yadda zan shan magani. suka ce kuma kahin ya kare turwa komprime in dawo su bani wani sai sun tambaye ka ka gane in ka ce baka gane ba su sake kwatanta ma. Kowace safiya cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗanta ta maraɗi na karɓar mata bisa fannin aiki daban-daban ta hakan za su iya kulawa da rayuwarsu lokacin da suke da juna biyu kuma su amfana da ɗaukar ɗawainiya mai kyau idan za su haifu haka zalika su ga jaririnsu cikin ƙoshin lafiya wannan zai rage mace-macen masu durkushi da kuma jariran nasu. Cubana.